Wasika ta uku ta Yohana Yohana ta uku Sura ɗaya Daga dattijon nan zuwa ga Gayus, aboki da nake kauna, wanda nake kauna kwarai da gaske, ya abokina wanda nake kauna, ina addu'ar ka sami zaman lafiya ta kowace hanya da kuma lafiyar jiki, kamar yadda ranka yake da lafiya. Na yi farin ciki sosai. sa'an da waɗansu uwa suka zo, suka ba da shaida game da yadda kake da aminci cikin gaskiya da yadda kake bin gaskiya, ba abin da ya fi sa ni farin ciki fiye da in ji cewa ‘ya'yana suna bin gaskiya. Ya abokina wanda nake kauna, kana da aminci akan dukan abin da kake yi a madadin sauran ‘yan uwa, musamman’ ga waɗanda baka san su ba mutanen nan da ka kaunace su suna ba da shaidar kaunarka ga jama'ar masu bi a nan ci gaba da taimakon irin mutanen nan a tafiye-tafiyensu kamar yadda ya cancanci yin hidima ga Allah waɗannan mutane suna fitowa ne domin shelar sunan almasihu ba sa kuma karɓar kome daga waɗanda ba masu bi ba saboda haka yana da kyau mu taimaki irin mutanen nan domin mu zama abokan aiki cikin gaskiya. Na rubuta wa jama'ar masu bi wasika, amma Diotarifis, wanda yake so ya zama na farko fiye da kowa, ya ki karɓi maganarmu. Idan na zo, zan tona asirinsa, domin kowa ya san yadda yake surutu game da mu, yana bakar magana a kanmu. abin da ya fi mu shi ne shi kansa ya ki ya marabci yan uwa masu bi waɗanda suka zo har ma ya hana masu bi waɗanda suka so su marabce su yana korar su daga jama'ar masu bi ya abokina wanda nake kauna kada ka bi mugun gurbi a maimakon haka ka bi gurbin kirki duk mai aikin kirki na Allah ne amma mai aikin mugunta kuwa bai san Allah ba ko kaɗan. Dimitrius dai yana da shaida mai kyau wurin kowa, har gaskiya kanta ma tana yi masa shaida, mu ma mun shaide shi, ka kuwa san shaidar mu gaskiya ce. Ina kuma da abubuwa da yawa waɗanda nake so in rubuta maka, amma ba na so in rubuta maka su a wasikar nan, ina sa zuciya cewa zan zo wurinka. ba da daɗewa ba domin mu ga juna fuska da fuska mu kuma yi magana bari salama ta kasance tare da kai dukan abokanka a nan suna gaisuwa ka kuma gaida duk abokanmu a can ɗaya-ɗaya